masu ruwa da tsaki a siyasar jihar yobe daga shiya ta uku ta mazaɓar ɗan majalisar dattijai sun koka da irin saniyar waren da ake nuna musu a yadda ake gudanar da siyasa a jihar ta yobe mai magana da yawon ayarin domin bayyana wannan korafi alhaji muhammadu gaskanta ya ce tun lokacin da domokaradiyya ta dawo a shekarar 1999 shiya ta ɗaya da ta biyu ne ke ba da gwamna da mataimaki amma shiyarsu ta uku ba su taɓa samun wannan gata tun da siyasa ta dawo ba ya ce suna kukan a wannan lokaci ya kamata gwamnati ta duba ta ba su takarar gwamna domin su ma a gudu tare da su a tsira tare abin da yake taba da mu a albishir ne mai kyau mai karfi muke so mu bawa mutanen yobe ta arewa ba don komai ba irin halin da yanzu siyasa ta samu kanta a wajenmu da farko mun zo mun nemi alfarman a bar mana wannan takara kamar yadda aka yi shekara goma sha shida wannan shugabanci na jihar yobe na gwamna da mataimaki yake yawo a tsakanin zone a da zone b mu zone c ba mu taba yi ba muka zo muka roƙa mai girma gwamna ya yi ɗan adalci ya bar dama ya ba da dama wasu suka fito suka yi yanki fom daga wajenmu to yanzu mun yi tattaki mun zo mu miƙa kukanmu ne domin waɗannan mutanen da suka aka sayi fom na sanata da gamna daga wannan yankin mu sun je national headquarter an turo su su state su karbi fom din su wasu sanatoci sun je an ce musu babu fom a state sun kara zuwa sun an ce musu babu fom so muna kira ga national headquarter ta yi na APC ta yi intervening cikin wannan al'amari domin a samu daidaito me kuke zargi da rashin fom din a zargin da muke da wannan rashin fom din kusan ana raɗe raɗin shi mai girma gwamna ya karɓi ya karɓi fom kuma ana kyautata zaton akan cewa duk wannan fom din an yi saki na ɗan majalisu an saki na masu neman majalisar wakilai amma na masu neman takarar sanata suna hannun shi muna zargin akan cewa shi ya riƙe wannan fom din ya hana so muna neman alfarma international national headquarter ta sani akan cewa wannan jam'iya din jam'iyya ce mai adalci kuma ya kamata a yi wa kowa adalci a ba wa na mutane da suka sai fom dama su fito su nemi mutane a yi abin da ya kamata shi ma gwamna yana da damar tsayawa watakila shi yasa ake wannan tinka tinka haka a nan zan iya gaya ma akan cewa shi in gwamna yana da daman tsayawa ina ganin sun samu saɓani da ainihin constitution din kasar nan tun da kaga ba alkur'ani da hadisi muke bi ba muna bin wani abu mai suna constitution constitution kuma bata bashi daman takara ba kamar yadda ya shirya akan cewa mai girma shugaban kasa ba ba ba, ba, ba, ba, ba shi daman ya tsaya takara ba in ya tsaya ya declaring intention din shi za su kai shi kotu shi ma kafan nan da ya kawo shugaban kasa motar da ta sauke shugaban kasa ita ta koma shi ta dauko so muna ganin kamar shi ma wannan dama din bahi da ita me kuke gani ya jawo wannan tunja-tunjar hana 'yan takarar ku wannan fam ɗin daga ojm jam'iyya e domin mun karanci abu biyu a national headquarter in ka duba akwai wasu mutane wayanda suke can suna serving interest din wasu mutane ne ba wai suna serving interest din jam'iyya ba wadda daga ƙarshe mu ba mu san halin da za su ɗau jam'iyyar nan su kai ta ba kuma wannan al'amari muna kiran national headquarter akan cewa a yi mana adalci a kawo mana yankinmu shekara goma sha shida ko mu almajirai ne lokaci yayi da za a bamu a sallame mu daga karatun kolo mu je mu ma mu ba fara ba da darasi to yanzu idan 'yan takararku an hana su wannan fom me za ku yi abin da za mu yi nan shine mu mun tabbatar a kan cewa an bar yankin mu a baya ba a mana adalci ba kuma wannan maganganu da muke yana ɗaya daga cikin abin da zai jawo hankalin mutanen mu domin ba ma san mu kai level ɗin da za a kawo a ce an fanɗari a ce an ibin gwamna ko wani abu amma mu muna kira kamar yadda a baya kai magana in shi mai girma gwamnan sha'awar kujerar yake to ya fito da shi da wa'annan gwanayen namu da suka fito daga yankin mu a zaɓi wanda za a zaɓa su shiga layi su fafata Alhaji Muhammadu Gaskanta ya kuma yi kira ga 'yan siyasar jihar musamman ma na bangaren shiyar mazabar sanata ta ɗaya da ta biyu da su mara musu baya na ganin cewa an ba su takara a wannan karan. Muhammad salis Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. da kuma gaba ba kushi da gaba alheri ba ne ba kushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi liberia irin haka inda ya kai su congo irin haka inda ya kai su sierra leone irin haka inda ya kai su burundi irin haka inda ya kai su mu shirya kan kasan